ko natsuwa duk kana musu a maulidi kuma ana ba su lada insha Allah kuma haka ba a taimaka wannan ana taimakawa bayan haka mutum ya yawaita wa babban masallacin ya yawaita wa malaman su addu'a in kana yawaita ma iyayensa addu'a ko bayan ka mutu yaran ka sai sun muka addu'a in kana yawaita ma malaman ka addu'a wallahi kai ma duk almajirin da ya ganka suka zama shi kowa kai kuka koya musu karatu sai ya muka addu'a a yawaita wa musulmai wanda suke raye da wanda suka mutu addu'o'i da yawa to in Allah yarda kai ma bayan ka rasu duk addu'ar da ake na musulmi yana iya tarda ta to duk wanda yake wa addu'a ya addu'a kansa kadai ma da kyar ma addu'an za ta hau kuma duk abin alkhairi in ya same ka bawan Allah ka ce alhamdulillahi rabbil